Dacha Vele. Learning by ear. Ji ka ƙaru. Masu mu lale marhabin da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon kashin wasanmu na tsaka mai wuya abin da ka shuka. Ka damuwa ya uwanmu, ka zo mu haɗa kanmu don mu taimaki junanmu, mu tsara duk abin da za ya amfani mu, mu tsara duk abin da za ya amfani. Kafin mu shiga cikin wannan kashi na 23 daga wasan, bari mu yi waiwaye adon tafiya. Akwai abubuwa da yawa da suka sha kan babur Hauwa, wato magajiya. Ana tsare da mijinta a caji ofis na tsawon watanni bisa zargin sata. Sannan kuma ta gano cewa kusan shekara ɗaya kenan da mijin nata ya sayar da jaririyarsu ga wani ɗan siyasa. Da alama yau ranar magajiya ce, ko da yake har yanzu bata san hakan ba. sai ku gyara zama don ku ji abin mamaki da yake cikin wannan kashi na yau mai taken kema ya kamata ki ɗan dara. Na ji kamar ana buga mun kofa. Kuma ne ne ne? Mu ne. To, kofa abu da take ku shigo mana. Salamu alaikum. Ina wuni mama? Ah, sannun ku ƴan mata. Sannun ku ƴan mata. Ya gida mama. Ah, duk wajen hau kuka zo? Eh mama. Kai sannun ku da zuwa. Mm. To bari in kira muku ita. To mama. Ke hawa? Na'am mama. Ga kawayen ki sun zo. To Yau suwa a gidan namu. Sai ki zo ki ga mu kawaya. Ah, Mariya, alki ne? Na'am. Sannun ku da zuwa. Sannu daga ina haka? Mun fita gida wallahi. Sannu mama Hauwa. Sunana dai Sailuba. wannan ita ce mariya wannan altine ga alheri ga dada wannan kuma ita ma shamsiya gaba ɗaya mu muna zuwa cibiyar matasa sannu mama sannu ku yawa mama ku da zuwa ku da zuwa sannu amma kun shammace ni me ya kawo ku haka <laughs> haka ji hawa lalle mun dade ba mai baki da yawa haka ba to ku zazzauna ku zazzauna ah, ku da zuwa ga gidan namu karami da Allah ku zazzauna ku zazzauna akan gado waɗansu kuma su zauna akan waɗancan jarkokin ruwa ku zazzauna ku zazzauna sannan wallahi kun kyauta da kuka kawo min irin wannan ziyara haka eh to hawa amma wannan karan gurin babarki muka zo ta kuma me kika ce mama hawa wannan ziyara tana ɗaya daga cikin shirye-shiryenmu na saduwa da al'umma ka ga jairai amma kun yi mini tsiya yaya aka yi ban san za ku zo ba tare fa muka shirya irin wannan ziyarce-ziyarcen <laughs> hawa kenan mu faɗa maki fa ai ziyarar za ta idan bata ba da mamaki me kenan ba zai yi ba mu faɗa maki hawa <laughs> to yan mata ku faɗa mini shin wannan yawan ziyarce-ziyarcen mecece manufar ku ba ba kina tsinka ni fa haba yan nan dan na tambaya ba komai mama ni ma ban san yadda abin yake ba sai da na samu horo akan aikin ba da shawarwari kai gaskiyarki ai tambaya ba sakarci ba ce idan akwai wani abu da mutum bai gane ba ai sakarci ne ya ki neman ƙarin bayani ko ba haka ba haka ne mama hawa ana kiran wannan abin da shiga al'umma muna kai ziyara a gidajen mutane ne mu taimake su kuma a duk ƙarshen mako to amma me za ku iya yi a wannan gidan ah. ina iya tafiyar da komai da kaina domin gidan karami ne mm. muna so ne mu nuna godiya ga iyayenmu masu aiki tukuru mama hawa yau za ki fita duk aikin gidan nan mu zami kama kan girki wanke-wanke wanki da dai sauran aikace-aikace ya cancanta a ce kin huta mama ya kamata ke ma ki dan dara abun banin ban sha'awa to yaya zan yi kenan ni ban saba zama haka kawai ba to yau abin da zaki kenan mama Mariya? Na'am. Gyara wa mama wannan kujera. Yanzu ma kuwa. To, menene wannan kuma? Mukan tafi da wannan kujerar ta musamman don matar gidan da muka kai wa ziyara ta zauna yayin da muke yin aikace-aikace. Mukan kiranta da kalmasasshiyar kujerar mama. Mariya ce take kula da matar gidan. <laughs> Mama Hauwa, ki yi zamanki kawai a waje a wannan kujerar. mu kuma za mu yi miki duk ayyukan da kike so mu yi miki ki mana magana idan kina buƙatar wani abu to to ai kuwa ni ma ina zaton zan ji daɗin abu kai ni na manta rabban da na zamuna kamar haka ba tare da wani aiki ko kaɗan aikin da mun zo kuma ai shi ke af mama mun zo fa da abincin da za mu ci kar ki ji komai a game da shi to ku 'yan mata mu rarrabu mana ke altine shamsiya da ke alkhairi ku ne a na farko tare da mariya hawa dada da kuma ni mu ne 'yan rukuni na biyu to 'yan rukuni na ɗaya don Allah ku je ku kai murfin na a waje ya a waje za mu yi girki to to amma sai luba wannan murhun gawayin tana bata waje sosai wallahi gaskiya ne altine wallahi tunaninki mai kyau ne amma za mu zo na mu tattauna a taron mu na gaba wato yadda za mu yi girki cikin tsafta amma duk da haka yau kin ga za mu iya yin amfani da wannan murhu mu yar rukuni na biyu za mu wanke gidan tatas to aya kowace ta kama aikin gabanta Kai. na wanki, yana kawo cikas a hutun wuken a makarantar kwana yi dai ya wankin ya dai ado ba laifi na gode haba na tsani aiki a weekend ina da noman lambun fulawoyi a gabana wannan ma wani bangaren horon da aka bani ne <laughs> ko da yake na ga aiki ya sha maka kai iko idan ban yi ba waye zai mun ba za ka iya samo yarinyar da za ta maka ba ne? Me ka ce? Na ɗauka ka gyara halayenka. Jimana, me zai hana mu yi wasan ƙwallon kwando idan an jima? Magana nake yi Buhari, gaskiya bana jin daɗin rabuwa da kai. Haka ne? Hmm. Na san na yi wauta, kuma na yi girman kai, amma kai haƙuri, don Allah mu ci gaba da mu'amalar mu, kai kaɗai ne fa abokina a nan. Ado, ina jin ya kamata ka gyara halayenka. ina nufin ba ka ɗaukan abubuwa da muhimmanci buhari kenan menene ya same ka ne na ce kai haƙuri sai ka ce wata mace ko budurwa ta sailu ce take koya maka irin wannan shirmen ga irin ta ko ba za ka taɓa gyaruwa ba duk horon da ake maka bai sa ka sauya ba kuma sailu ba ka bace yanzu ko ma dai menene ai ina yin horon da aka bani kamar yadda kowane ɗa namiji zai yi a cikin lambun fulawoyi ba tabbas kai ka san wani abu ko ado ka fita daga harkata kawai ba na jin za mu ci gaba da abuta shikenan sai me abutan dole ne hmm. ka 'yan mata wannan abincin ya yi daɗi wace ce dafa wannan abincin ko zan iya sauya ta da yata sai hawa ta koma wajen iyayenta ita kuma ta dawo nan ka mama lalle wannan abincin ne sanki kwarai kuwa ina ganin sauya iyaye ma abu ne mai kyau fa saboda da alama tawa uwar tana jin daɗin kujerar nan fiye da kima ina gudun idan kuka tafi to fa aikin gidan nan duk ni kaɗai zan dinga yin sa ah, ah. na ji daɗin wannan ziyara ta ku 'ya'yan nan wallahi na manta rabona da yin dariya kamar haka gashi mun zo mun saki dariya kuma mun ji daɗin yadda kika karɓe mu mama amma dai ba wai mun zo nan don mu girki mu ci mu shakata ne ba kawai akwai abubuwan da muke so mu tattauna da ke mama menene kuma sai luba mm, yaya ma zan ce ne a tun cibiyar mu ta matasa muna tattaunawa ne akan yadda za mu inganta hanyoyin samun kuɗi ga iyalinmu me kike nufi kina nufin mu talaka ne ke hawa me kika faɗa wa ƙawayen nan naki <laughs> ba komai baba mama hawa don allah ki haƙuri ba ina nufin wai na ɓata miki rai ba amma dai ai mun san ba abu ne mai sauki a wajen ki ki dinga ɗawainiya da hawa da ƙannanta ke kaɗai haka ne kam ba abu ne mai sauki ba kam amma ina jin duk da haka ina iyakar na eh mana kina yi baba to amma ki duba ki gani mama da a ce kina da wata 'yar sana'ar da kika dogara eh ai kuwa da ba haka ba amma ai hakan ba za ta samu ba ban yi nisa da karatu na balle na san haka ayya rashin gama makaranta ba yana nufin ba ki san komai ba gaskiyar sailu ba baba kin san abubuwa da yawa misali ai kin san ganyayyaki da yawa da suke lambun kakanninmu gaskiya ne ina jin daɗin taimaka na aikin lambunsu hmm. har yanzu ba babata tana shuka ganyaye iri-iri a ƙauye kamar yadda kika sani mama hawa a nan cikin gari muna sayan ganyayyaki da tsada da kuɗi da yawa sosai fiye da yadda ake sayar da su a ƙauye da arha gaskiya ne magana to baba me zai hana ki shiga sana'ar sayar da ganyayyakin hmm, an dai samu an ɗan dara a gidan iliya a dalilin sailuba da kuma 'yan matan da suka zo daga cibiyar matasa. To yaya kuma batun sabuwar harkar magajiya? Shin za ta aiwatar da ita kuwa? Ku kasance da mu a cikin kashi na gaba don jin yadda za ta kasance. Idan kuna so ku sake sauraron wannan shirin sai ku leƙa shafinmu na yanar gizo dw.de/lbe. Muna kuma maraba da ra'ayoyinku a dandalinmu na sada zumunta na Facebook. Zainab Muhammad Abubakar da na kasance da ku ke cewa ku zama lafiya daga nan birnin Bonn da ke tarayyar Jamus.